guɗa da na yi saboda to ko guɗar da ta yi saboda zancen aurenmu da dakta ko dai da gaske yake yi amma maganganun da suke yi sam ba su danganci aure ba. Maza ne suke ta rububin zuwa gurin gurinta suna mika mata kuɗaɗe. waɗansu har suna ƙoƙarin taɓa ni fiye da rabin su a bige suke. Na tambayi kaina wannan wani irin gida ne amma na rasa amsa. Amma can ƙasan zuciyata na san amsar sai dai na ƙi yarda da ita. Humaira ta ƙanƙame ta saka kuka saboda tsorata da ta yi. da saboda tsorata da ta yi da hayaniyar mazan ni ma sai na saka kukan wannan yasa Hajiya Ladi ta saka mu a wani ɗaki ta rufe mu su kuma suka ci gaba da hayaniyarsu suna cinikin wani abu da ban san ko menene ba na rungume ƴata muka sha mu muka ƙoshi na rungume ƴata muka sha kukanmu muka ƙoshi a nan bacci ya ɗauke mu ko sallah ban yi ba sai da safe na fahimci a ɗakin Hajiya Ladi muka kwana Na ganta a kwance tana ta shirgar barci. Sai da Humaira ta fara kukan yunwa sannan ta farka. Na gaishe da ta amsa min cikin far'a. Sannan nan da nan ta fito ta siyo mana abinci muka ci muka ƙoshi ni da 'yata. Sannan ta kai mu wani ɗaki na nan kusa da ita ta ce a nan za mu zauna. Na kalli ɗakin na ga yana da ɗan girma an shimfiɗa masa sabuwar leda da katifa da sababbin labulaye. Ga kuma ban ɗaki a ciki. Ban ɗakin kuma da ruwa a ciki ta fita ta dawo sai ga ta da sabon bedsheet. da filos da buta da sallaya amma ni duk ba wannan ne a gabana ba na tambaye ta yaushe dakta zai zo mu tafi sai ta ce min nan ba da daɗewa ba ta ce in gaya mata inda akwai abin da nake buƙata ya ce komai nake so in gaya mata nan take na lissafo mata tun daga kan sabulun wanka har zuwa famfas ɗin Humaira babu musu tabta sai ga ta da kaya fal leda ta kawo mana kafin ta dawo ne na duba ledar da muka zo da ita na ga babu wayata tana zuwa na gaya mata amma sai na ga ko a jikinta sai cewa ta yi maybe a yaniyar jiya ne wani ya faki ido na ya ɗauke ta. Na ji babu daɗi sosai saboda a cikin wayar ne duk numbers ɗin gida suke. Ni da ma ba ƙwaƙwalwa ba don haka babu number ɗin da na rike har ta Abba. Tun daga ranar muke zaune a wannan ɗakin, ko bakin ƙofa bana zuwa. Ƙofa ta ma kullum a rufe take saboda ni tsoron mutanen gida suke bani, musamman mazan. Yawancinsu ƙauyawa ne ƙazamai, Ni kuma dama can na fi son namiji wayayye ɗan gaye kyakkyawa mai kuɗi. Kullum Ladi za ta kawo mana abincin safe rana da dare. Wani lokacin har da gasasshiyar kaza take kawo mana mu ci mu ƙoshi ni da Humaira. Duk abin da muke so daga ta zo na gaya mata jiki na rawa zaki ki ga ta tafi ta kawo mana. Ni na yi tunani duk saboda dakta take mana wannan hidimar. Ashe ni da daƙiƙiya ce. Satinmu uku a gidan a haka, ran nan ta shigo sai na tambaye ta yaushe dakta zai zo mu tafi. Sai na ga ta bi ni da kallon wulakanci ta ce, amma yarinyar nan ke babbar da kekeya ce ban sani ba. Tunda kika zo na fahimci ba ki da kwakwalwa ne. da kika zo na fahimci ba ki da ƙwaƙwalwa ne. ashe kwakwalwar kifi ce da keke har yanzu sakaran zuwansa kike yi in ba da daƙiƙanci ya za a yi a ce mijin da zai aure ki ne zai kawo ki gidan karuwai ya ajiye ki ya yi tafiyarsa amma dai ke daga dukkan alama ta ƙarshe kika yi a ajin ku ko na saki baki ina kallon ta ta ci gaba to bara in gaya miki ni ba ɗan uwana bane ba babu abin da ya haɗa ni da shi sai harkar mata da muke yi duk sanda na samu macen da nake ganin za ta yi mana to zan kira shi in gaya masa shi kuma zai zo ko ya aiko a ɗauke ta sannan ya cika min aljihuna da kuɗi duk sanda ya gaji da ita kuma sai ya dawo da ita sannan ya haɗo ta da goma ta arziki yanzu ma kuma wata na samu na kira na gaya masa sai ya ce min dama yana dutse in zai tafi Abuja zai zo ya ɗauke ta ya ce ba zai bani ko Kwandala ba wannan karan amma amma zai bani yarinyar da zan ninka kuɗina a jikinta ranar da zaki zo ya zo da safe ya ɗauke ta suka tafi ke kuma aka kawo ki da daddare don haka a jikinki zan ciri kuɗina ta ciro wata doguwar takarda daga jikinta me ta ciro wata doguwar riga ta ciro wata doguwar takarda daga jikinta ta nuna min wani dogon list ɗin sunaye ta ce wai duk layi suke a kaina wai duk sun bata kuɗi jira take kuɗin ya kai adadin abin da ta saka ran samu a jikinta sannan ta fara turo su nan fa na fara mata hauka Na samo zagi masu kyau na dora mata. Ita da dakta gaba ɗaya na gaya mata cewa ni ba karuwa bace ba kuma ni ba ni kuma ni ba ni na ci ta ba don haka ta je ta neme shi tun wuri ya biya ta kuɗinta. Sai ta watsa min harara ta ce ke ba karuwa bace ba to ina iyayenki ina mijinki uban me yasa kika bar gidan iyayenki da gidan mijinki kika shigo duniya. Sai kuma na shiru na kasa ba ta amsa to menene amsar tawa? Na kashe mijina 'yan sanda sun kama ubana shi yasa na gudu? Ta sake tambaya ta, kuma da kika ce ba kya cin kuɗi na ba, kuma da kika ce ba ke kika ci kuɗi na ba, wannan lissafin uwarki ce ta ci? Ta faɗa tana nuna min wani dogon list ɗin again. Lissafi ne na tun daga leda da take shimfiɗa a ɗakin har zuwa kajin da muke ci da daddare. Komai da kuɗinsa a jiki amma wannan bai kashe min bakina ba na ce ai ba ni na roke ta ba. Don haka babu uban wanda zai sa in biya. Ban yi wata wata ba sai gani ne ta saka hannu ta ɗauke Humaira, wadda tun da muka fara hayaniyar ta maƙalƙale na tana hawaye. Dama kullum Dama kullum kamar tsoron Ladi take ji saboda ƙatuwar muryarta, ai kuwa tana ɗaukar ta ta ɓare baki tana neman shiɗewa, amma Ladi ta fice da ita tare da rufe ƙofa tana cewa, a lokacin Don haka ta rufe kofa tana cewa a bakacin kuɗi na!" Ihu nake ina jijjiga kofa da ta ga ina cewa ta bani ƴata, ina jiyo kukan da Humaira take yi kamar ana cire ranta. Sai da ta tabbatar na ta sannan ta zo ta taga ta ce, "Za ki biya ni kuɗi na ko ba za ki biya ni ba?" Babu musu na ce zan biya. Ta buɗe kofa ta jeho Humaira ta ce yau da daddare na farko zai zo ta mayar da kofar ta rufe. Na jawo 'yata na rungume muna sauke ajiyar zuciya menene abin yi. Yanzu abunda da dakta ya yi min kenan dama ashe siyar da ni yayi ban sani ba me nayi mishi a rayuwa wace irin muguwar kaddara ce ta haɗa ni da shi sai a lokacin na tuna babu ruwan ƙaddara ni na jawo shi da kaina farko sanda yazo zo gidanmu ba guri na yazo ba ki ya zo yaya Aisha amma a lokacin gani nake kamar wani babban alheri ne ya dawo zai same ki Dan haka ne sauri na riga ki zuwa na karɓa ni na jawo masifar kar Ni na jawo masifar da hannuna duk abin da ya faru da ni, ni na siya da kuɗina. Na lissafo kamannin mutanen da na ga suna ba wa Ladi kuɗi. Nan take na ji amai ya taso min. Na shiga toilet na yi ta amai sannan na wanke fuskata na fito. A raina na yanke shawarar ba zan zauna ba. Gwara in fita in gwada sa'a ta ko zan samu wani nagari ya taimake ni. Ai akwai mutane nagari a duniya. Na tuno da ke kina cikin mutane nagarin da na sani a rayuwata. Wannan shine lokaci na farko tun bayan rabuwar mu na tuna a wane irin hali kike ciki. Nayi tunanin in nayi tunanin in kai Ladi ƙara gurin folis amma sai nayi saurin canza shawara. Ni da ake nema ruwa a jallo, ni da nayi kisan kai ina ni ina 'yan sanda. Na haɗa mana 'yan kayayyakin mu na zauna jiran dare yayi. Ranar Ladi ko abinci rana bata kawo mana ba. Allah ya so da akwai sauran bread na bawa Humaira ni kuma na zauna haka. Abin da na manta da shi a lokacin shine shi gidan daga magriba ne yake a ciki har tsakiyar dare. Da haka magriba tana yi na ga an zo an kafa kayan kiɗa. Masu kayan maye sun zo sun fara baza kayansu. Hajiya Ladi ta ɗauko kujerarta ta dasa a ƙofar na jama'ar da suka zagaye ta. Shi kenan ta faru ta ƙare. Babu maganar fita kuma. Yunwa ta fara isar Humaira ta fara yi min rigima. Na samu na yi mata wanka na lallaɓa ta na kwantar da ita. Sannan na alwala na fara jera sallah. Taimakon Allah nake nema amma kuma in na tuno yawan na, sai in ji kunyar roƙon Ubangiji taimako. Da ban tuna da shi ba sai yanzu ina ji aka buɗe kofar aka shigo tun daga inda nake na ji irin warin da yake tashi daga jikinsa. Wani datti a haɗe da warin kayan maye na juya ina kalansa fuska ta sharkaf da hawaye. Ka ji tsoron Allah. Ke tsoron nasa ne yasa kika aikata abin da yasa kika bar gida? Khadija ta yi shiru tana kallon hannunta ba za ta iya kallon Aisha ba saboda zuciyarta za ta iya bugawa in ta ci gaba. Ranar a toilet na karasa daren. Na yi wanka ya fi a ƙirga na yi kuka har babu ya ido idona. Da sassafe Humaira ta fara kukan yunwa. Na ɗauke ta na fita. Wannan shi ne na farko da na samu lada a ɗakinta. Na yi mata maganar abinci sai cewa ta yi. Ba ki gama biya na bashi ba zan ƙara miki wani. Ai na daina ciyar da ke kuma. Ki fita ki je ki nemi abinci da kanki. Har na juya zan fita sai ta sa har na juya zan fita sai ta sake cewa kuma na saka kuma na saka mutane su saka min ido a kanki. In har kika yi ƙoƙarin guduwa ba tare da kin gama biya na kuɗi na ba, sai na haɗa ki da 'yan sanda. Duk abin da za ki yi ki yi amma iyakacin ki unguwar nan. Da zarar kin yi kokarin fita za a dawo min da ke. Maganar 'yan sanda ta sa ciki na ya juya. Har Ladi ta gane na tsorata. Ta yi murmushi kawai amma ta fahimci ina da kes da 'yan sanda. Wajen gidan na fita na tsaya ina kallon yadda kowa yake harkokinsa. Na lura unguwar gaba ɗayanta ba unguwar mutanen kirki ba ce ba. Saboda duk inda na kalla sai in ga daga masu shaye-shaye sai 'yan dodo masu siyar da abinci. Sai matan da kallo ɗaya za ka musu ka fahimci karuwai ne. Ban ga wata mace mai hijabi ko wani namiji mai hula a kansa ba. Wa zai taimaka min da kuɗin da zan siya wa yarinyar ta abinci? Ni ma kaina yunwar nake ji. Na hango wata mata tana suya wainar shinkafa babbar mace ce, amma daga ganinta tsohuwar 'yar bariki ce irin jibga-jibgan matan nan ne. Tashi ma da ƙyar suke yi. Na karasa gurinta na gaishe ta ta amsa ba tare da ta kalle ni ba. Na durƙusa a gefe na ce dan Allah ko zan iya samun bashin abinci mace ni da yarinyata? In na samu kuɗi in sha Allahu zan biya ki. Ta watso min harara da niyyar aiko min da zagi amma sai na ga ta fasa. Tana kallona ta ce sabuwar yarinyar Ladi ce ai. Na ɓata rai na ni ba yarinyar ta bace ba. Ta yi dariya ta ce, in dai har kina gabanta ke yarinyar ta ce, wannan kyan naki sai ta tsotse shi tas ta tabbatar baki da mamura sannan za ta rabu da ki. Ta kalli Humaira ta ce, me ya kai ki shigowa bariki da ƙaramar yarinya irin wannan? Na ce, ni ba bariki na shigo ba, ni ba karuwa bace ba. Ta ɗauke kanta ta ci gaba da ayyukanta sannan ta ce, kowa da haka ya fara. Kowa kika tambaya ƙalilan ne suka fito daga gidajensu da niyyar yin hakan. Yawancin mu laifi muka yi a gida muka gudo muna neman mafaka. Waɗansu auren dole aka yi musu suka tunanin gwara su shiga duniya. Waɗansu kuma rashin gata ne yasa suka fara zaman kansu. Waɗansu mummunar ƙaddara ce ta faɗa musu. Amma duk mun haɗa abu ɗaya, duk muna buƙatar abincin da zamu saka a mu duk muna buƙatar shimfiɗa da zamu mu ɗora ƙafafunmu, muna kuma buƙatar kayan da zamu saka a jikinmu. Babu kuma wanda zai taimaka mana da wannan. Ita duniya da kike ta yanzu kowa kansa ya sani. ko a tsakanin ƴan uwa ma ba taimakon juna ake ba ballantana bare to ya zamu dole mu siyar da abin da muke da shi don mu rayu amma rayuwar mu ba irin ta sauran mutane bace ba rayuwar mu rayuwa ce mai cike da wulakanci ƙasƙanci da tozarci daga ran da kika shigo bariki to duk wata daraja taki ta ƴa mace kin zubar da ita babu wanda zai kuma kallon ki da mutunci da a ce matan da suke gidajen su sun san ko menene a cikin bariki da ko me za su yi a gida ko me za a yi musu da ba za su baro gidajen su ba amma ba ka sanin menene a cikin ta har sai ka shige ta in kuma ka shige ta shikenan ka gama da rayuwar 'yanci ka ɗigawa wa kanka tambarin da har abada ba zai gogu ba tambarin karuwa ta jiyo tana kallona cikin ido ta ce tun kafin lokaci ya ƙure miki gwara ki san inda da ya yi miki Cikin sanyin jiki na ce Ladi ba za ta bar ni in tafi ba. Ta ce sai na biya ta, ta ce sai na biya ta kuɗaɗen da take bi na. Bata kuma cewa komai ba ta ci gaba da kula da customers ta duk wanda aka zuba wa abinci sai Humaira ta bi shi da kallo tana miƙa hannu tana gwaranci a bata ta ci. Na ga abincin yana neman ƙarewa na ce wallahi zan biya ki don Allah ki bani. ta yi min kallon wulaƙanci kamar ba ita ta gama min nasiha yanzu ba ta ce ba ki gama biyan ladi na ta bashin ba za ki karɓi nawa da me za ki biya ni Na yi shiru don na san ba ni da komai. Ta ce sai dai ki bani jinginar wani abu. In kin biya ni kuɗi na in baki kayanki. In baki biya ni ba kuma abin ya zama nawa. Haka na tashi da sauri na koma ɗakina ina neman abin da zan bata. Na ɗauko wata doguwar riga a cikin kayan da dakta ya siya min sanda muna hotel. Na taho da sauri na kawo mata. Da sauri ta wuce ta susa a cikin da sauri ta wuce ta cusa a cikin da sauri ta wuce ta da sauri ta wacce ta cusa a cikin bakon kayanta da take gefe sannan ta zuba min waina da miya har da nama haka rayuwa ta ci gaba da tafiyar min har tsawon sati ɗaya kullum da daddare sai Ladi ta aiko min namiji ɗakina haka suke zuwa min babu kyautatawa babu lallaɓawa sai nuna zalunci da mugunta da fin ƙarfi ai kuɗinsu suka biya suka siya a cikin satin nan gaba ɗaya na fita hayyacina na yi kuka tamkar idanuwana za su tsiyaye Na yi nadama barin gida yafi cikin carbi. Ban san cewa nadama tana gaba ba. Kullum ina karɓar abinci sau biyu a gurin Jummai mai waina. A ranar da sati ya cika ne na je da safe da niyyar karɓar abinci sai ta watsa min harara ta ce, sai dai ki kawo min abun kuma. Sai dai ki kawo min wani abun kuma. Kuɗin rigarki sun ƙare. Na ji kamar in fashe da kuka to ni me zan bata yanzu? Dama kayan set uku ya siya min kuma na bata ɗaya saura biyun su nake samu nake sakawa. In na bata kuma yaya zan yi? tsirara zan zauna ko kuwa na koma ɗaki na gama dube-dube na rasa abin ɗauka sai na ɗauko fulo guda ɗaya na fito na kawo mata ta karɓa tana jin tsakiya ɗaya da ƙunƙuni irin ba haka ta so ɗin nan ba amma dai ta zuba min abincin na koma ɗaki na saka Humaira a gaba tana ci ni kuma na zuba takumi ina kallonta ina tunanin menene mafita na farko ina ce zan gudun ma ina za in ina da gurin gudun ma kuma ina na ga kuɗi Da a ce ma ni kaɗai ce babu Humaira da abin sai yafi zuwar min da sauki Ina haka kawai na ji salama an shigo min ɗaki. Wata mata za ta yi kusan sa'a ta ko kuma ta girme ni da kaɗan. Kyakkyawa ce ba laifi amma fuskar na ta sha bleaching Ga uban attach a kanta. Na bi ta da kallo kawai don babu wadda ta taɓa kula ni a cikin matan gidan. Ballantana har a shigo min ɗaki. Ni gani nake ma kamar haushi na suke ji. Ta zauna a kan sallaya tana shafa kan Humaira ta ce min sannu ko? Na ce mata yauwa. Ta ce ni na Bara'atu amma ana kira na da ƴar Luwai. Ke ya sunanki? Tunda na zo gidan nan sai yau aka taɓa tambaya ta sunana kawai sai na ji hawaye ya taho min. Na yi sauri na goge su na ce sunana Khadija da sauri ce Kubra ki Kubra daga yau. Ta sake cewa na ga kin fita ɗazu da filo ina kika je? Na ba ta labarin yadda muka yi da Jummai ta ce dama babu mai baki bashi a unguwar nan amma ina ki? kuɗaɗen da masu zuwa gurin gurinki suke baki. Nan ma na yi mata bayanin yadda muka yi da Ladi. Ta yaya na ɗau ashar ta ɗaura ta ce amma matar nan ba ta da mutunci kuma shi ne ko abinci ba za ta ke siya miki ba kin san kuwa irin kuɗaɗen da take karɓa a kanki kuwa to in gaya miki tunda kika zo gidan nan To in gaya miki da kika zo gidan nan kasuwar sauran matan gidan nan duk ta yi ƙasa saboda ke. Jiya kin ga uban kuɗin da na ga Alhaji 'yan litiya ya bata kuwa kuma na san naki ne na gyara zama na ce mata to yanzu ya zan yi da ita ta ce buɗe idan ki zaki ki jera mata rashin mutunci ki nuna mata kin yarda zaki yi abin da ta ce ɗin but ba kowane ɗan iska da gaja za ta ke kawo miki ba sai wanda kika zaɓa sannan duk kuɗin da za a bata a gaban ki za a bata kuma sai dai ku raba biyu ta gaya miki adadin kuɗin da take bin ki ɗin don ku ringa lissafi tare yadda za ki sani in kin gama biyan ta in sun baki abin da suka baki kuma in kun zo ɗaki sai ki ƙara tatsar wani abin a gurin su yanda suke ɗaukin ki ɗina duk abin da kika ce wallahi baki za su yi ki samu abin kula da kanki da yarinyar ki ta miƙe ta je bakin kofa ta ce in kina nema na duk wanda kika ce wa L.Y. zai nuna miki ne sannan abu na ƙarshe wannan yarinyar ki canza shawara a kanta ki san yadda za ki yi ki mayar da ita gida in ba haka ba kamar yadda aka rufe kiran nan a ɗaki aka turo miki namiji ita ma wata rana haka za a yi mata wata rana haka za a yi mata abu gaban idonki ta buɗe ƙofa ta fita Na sauke idona kan Humaira da ta gama cin abincin da take wasan mota da murfin kwanon. Maganganun 'yar luwai suna min yawo a kaina zuciyata tana ɗaukar dukkanin shawarwarinta. Wato da gaske ne zama karuwar kenan tun gashi shi har ina tunanin fara ciniki da maza. A zahiri hakan yana nufin ƙarshen ta kenan. Babu wata daraja mutunci ko martaba ta ƴa mace da ta rage min ba ni da wani abu ɗaya da ya rage min a duniya. Ba iyaye ba dangi ba miji sai a sai Humaira. Na tuna da wata magana da Kamal ya taɓa gaya min lokacin da na ce zan zubar da cikin Humaira. Duk abin da ya faɗa daidai ne don na san Umma har ta bar duniya bata taɓa jin daɗina ba. Abba da ya sha ni ya ɓata ni ƙarshe ƙarfen ƙafa na zame masa. Har na iya tsallakewa na tafi na bar shi a hannun 'yan sanda saboda tsabar son kaina da ya yi min yawa. Ke sista ɗin tawa sai da na kai ki gadon asibiti saboda bakin ciki shi kuma mijina lahira ma na aika da shi baki ɗaya amma ina da chance guda ɗaya Humaira ina so in zame mata uwa ta gari duk abin da zan yi daga ranar zan yi shi ne saboda ita saboda ta samu rayuwa mai kyau ta yi ilimi ta zama wata abar a rayuwa maybe ba ta zama doctor kamar yadda na saka ran zama amma ba zan mayar da ita gida ba kamar yadda ƴar Luwai ta ce Ita kaɗai ta rage min a rayuwata kuma ba zan rabu da ita ba, ba zan bari ta taba sanin cewa ni na kashe mahaifinta ba na ta tsane ni. Ba zan bari maza su mayar da rayuwarta irin yadda suka mayar da tawa ba, har abada. Ni kaina na fita neman ƴar luwai don ta kara bani waɗansu shawarwarin. A lokacin ne ne mata maganar dakta da duk abin da ya min, ta gaya min ta san shi ai, ashe ya taɓa ɗaukar ta ita ma, kamar wasa sai kawai Kamar wasa sai kawai na ga ta ɗauko waya ta kira ta ce ga wata tana son magana da kai. Ta miƙo min waya sai kawai na ji na kasa magana shi ma ɗin shirin yayi. Daga dukkan alamu ya gane ni ce. Mun jima a haka kafin na ce masa Allah ya isa tsakanina da kai. Abin da duk kai min sai Allah ya saka min. Sai kawai na ji yayi dariya cikin nishaɗi ya ce Allah ya isan ki ba za ta ba Allah ya isan ki ba za ta bi ni ba Khadija. Ni na jawo ki da ƙarfina na Ni na jawo ki da ƙarfi na na saka na kawo ki inda kike yanzu. Kwaɗayinki ne ya kai ki, shi kuwa kwaɗayi dama an ce mabuɗin wahala ne, to gashi kwaɗayin ki ya buɗe miki wahalar ki. Ya saki dariya ya ce wai da gaske kin ɗauka ki zan yi haba Khadija, in aure ki kuma in ce na aure me, bayan duk abin da nake nema ki riga kin bani, me ya rage kuma? Hawaye duka suka zubo mu na ce insha Allah abin da kai mu sai an yi wa 'yarka, sai ka ji abin da iyayena suke ji. Ya sake dariya ya ce ba ni da ƴa, na ce matarka ya ce ba ni da mata. Matan da na aura su uku ne kuma su ma duk waɗanda na yi sha'awa suka ƙi yarda ne. Sai in aure su in na gama biyan buƙata ta in sake su. Kar ki yi maganar uwa saboda uwa ta ba ta duniya so. Mugun bakinki kanki zai koma. Ina da ɗa guda ɗaya, shi kuma ya miki nisa daga ke har duk wata mace irinki. Na ce ko ma menene kake taƙama da shi ka sani cewa duk lokacin da ƙarshenka ya zo. Daga ranar rayuwata ta canza. Saboda a lokacin ina ganin ba ni da wani option ɗin bayan wannan kuɗi nake samu sosai a hannun maza ina tarawa. Na gama biyan Ladi kuɗaɗen ta gaba ɗaya don haka babu haɗina da ita sai kamashin da ake bata duk ƙarshen wata. Ba na barin Humaira ta je ko ina saboda ni a ganina Wannan shine protection ɗin da ya kamata in bata daga sharrin maza. Na manta cewa mazan nake kawowa har ɗakin da take. Kuɗi nake tarawa wai ni so nake in tara kuɗin da zai isa in saka ta a makaranta. Na ɗauka kariya nake bata ban san cewa destroying ɗinta nake ba har sai da ya zamo too late. Na ɗauke ta da asussubar ranar Na ɗauke ta da ranar Na ɗauke ta da asuba ranar. Aisha ta ce, a ranar da kuka tafi a ranar Abba da Kamal suka je garin neman ku. Khadija ta kalle ta da sauri ta ce, what? Aisha ta kiɗa kanta ta ce, yes. Wani abokin Kamal ya ganki a garin, ya zo ya faɗa. Kamal da Abba suka tafi washe gari sai suka tarar kin gudu a ranar. A lokacin mun ɗauka kin fahimci za a zo neman ki ne daga baya sai aka gaya mana abin da ya faru akan Humaira, wanda shine abin da ya sa kika tafi. Khadija ta saka hannu biyu ta dafe goshin da tana jujjuya kanta. Sanda ta ɗago kanta maimakon hawaye Sanda ta ɗago kanta maimakon hawaye murmushi ne akan fuskarta. Yanda destin yadda ƙaddara ta ta zamo mutane yanda ƙaddara take samun mutane a rubuce daki-daki yadda babu yadda za a yi mutum ya wuce ƙaddararsa yanda kundin ƙaddararmu suke daban-daban amma kuma a haɗe yanda kowa yake da role ɗin da yake playing a rayuwar wani shekara ta shida a Gujungu Allah bai bani ikon guduwa ba sai ranar da za a zo nema na Ubangiji ya san da cewa da na zauna mun haɗu da Kamal da zan koma gida zan san cewa babu hukuncin kisa a kaina zan kuma san cewa Umaira ba za ta tsane ni ba saboda na kashe babanta ba, amma Allah bai rubuta cewa wahala ta ta kare a ranar ba. Ya rubuta dole sai na je Lagos na karasa ɗaukar darasin rayuwa. Ya rubuta sai Umaira ta sha wahala a can, kuma sai ta zauna a duk gidajen da ta zauna ruku. sai kuma ta haɗu da duk mutanen da ta haɗu da su ni kuma sai na zauna a prison sai na koma yadda nake a yanzu sannan zan dawo gida shi yasa Allah ya sa muka yi saɓani da ku a